Faɗuwar darajar Naira da ake fuskanta a Najeriya ya fara kawo cikas a cikin harkoki na 'yan kasuwar Nijar da suke mu'amala da ita wannan Naira domin saye da sayarwa a tarayyar Najeriya, lamarin da yasa al'amura suke fuskantar koma baya ta fannoni da dama. Alhaji Abubakar shugaban 'yan kasuwa ne a arewacin Nijar. Faduwar Naira faduwar kasuwa ce gaba daya saboda naira ce ake saye kuma da ita ake sayan kaya yan kasuwar su suke da kayan wanda daga nan kin Nijar kin suke dauka suke kaiwa kan in suka saida da naira wannan waduwar da aka yi kai dan kasuwa ko kana Nijar kenan diyan da za a yi dan kasuwa shi a cikin matsala yake in naira tana sabka matsalar faduwar naira ta fi shafar kananan yan kasuwar kai tsaye inda wasu daga cikin kananan yan kasuwar ke duba yiwuwar jingine kasuwancin su Musa Sabitu shine shugaban kungiyar kananan 'yan kasuwa a agadas Faduwar nan ta naira yana taba muna kasuwanci fiye da ba a tsammani saboda duwar ka ga farashin naira ya faɗi to in ka zo sayan kaya abin zai yi tsada yana yin illa sosai tunda kananan 'yan kasuwa su yi taɓa ma kwarai sama ga manyan 'yan kasuwa saboda in ka ɗauki jamhuriyar Nijar an kasa ta kashi eh, ɗari kashi tamanin da wani abu kananan 'yan kasuwa ne mm-hmm. kenan don haka zai yi mana illa bisa ga tattalin arziki bisa ga eh, cuɗanya juna da muke da Nijeriya zai haifar da tsada kaya masana tattalin arziki irin su malam aminu ibrahim na jan hankalin 'yan kasuwar da su samar da wani shirin da za su tsira daga kariyar tattalin arziki duba da irin tasirin da tarayyar najeriya ke da shi a nijar ta fuskar kasuwanci 'yan kasuwa wayan gana nan nijar kasuwancin da duk suke yi kamar kaso 80 yana zo mu ne daga najeriya naira ta faɗi to kenan kaga dole ne sai ya ka cikas a nan bisa 'yan kasuwar mu nan wajen kenan kamata ya su ɗauki mataki su mai da hankali su san wacce ake ciki su shiga karatun tanitsu saboda faɗuwar naira su kan za ya taba sosai najeriya ai uwa ce ga duka wasu kasashe na afirka saboda duk yawanci yan kasuwar da ake abin amfana da su suna da alaka can wajen in dai yan kasuwa ba su tashi tsaye ba dole ne sai sun fuskanta karya arziki sai dai yayin da yan kasuwar ke kokawa kan wannan matsalar ta faɗuwar darajar naira wasu kuma amfani suke da wannan damar domin zuwa sayan kayayyakin da ake samarwa a tarayyar najeriya hamid mahmud murya amurka daga agadas jamhuriyar niger